afirka ina muku sallama ta addinin musulunci kuma ina muku maraba da ci gaba da sauraro da kallon wannan shiri da muke gabatarwa a wannan wata mai albarka wato watan ramadan muna muku fatan alkhairi cewa allah maɗaukakin sarki <clears throat> ya karbi dukkan ayyukan ibadanmu a wannan wata kuma muna fatan allah maɗaukin sarki ya amfanar da mu cikin abin da <clears throat> muke sauraro muke bibiya a cikin wannan shiri namu mai suna ta'al nu'uminu sa'a ma'ana ku zo mu tattauna abin da ya shafi imani abin da za mu karanta na matsalolin imani abin da shi za mu san abin da zai kara mana imani har mu samu sakamako a wurin allah maɗaukakin sarki idan ba a manta ba <clears throat> a shirinmu da ya gabata na <clears throat> wannan shiri lallai mun fara magana akan hakikanin imani mun ga cewa <clears throat> imani wato hakikanin imani waɗansu abubuwa guda biyar ne waɗanda su ne a dunkule su ne suka zama imani mun gama da na farko wato shine zancen zuci mun gama da na biyu wato shine zancen harshe wannan <clears throat> shirinmu kuma na yau insha allahu za mu ci gaba da <clears throat> wato abu na uku a cikin abubuwan da su ne hakikanin imani wato shine wato aikin zuciya shine aikin zuciya kafin nan <clears throat> zai dace a ce mun tuna ma wato wa masu sauraro waɗannan abubuwa guda biyar cewa imani imani wasu abubuwa ne guda biyar su ne wato zancen zuci zancen harshe da kuma aikin zuciya da aikin harshe da kuma wato aikin gaɓoɓi to waɗannan gaba ɗayansu su biyar ɗinnan su ne imani wato shi ne su ne imani to insha allahu a shirinmu na yau <clears throat> za mu ci gaba da wato na uku shine aikin zuciya shine abin da suke faɗinsa da larabci amalul kalbi aikin zuciya lallai yana daga cikin imani shine ayyukan da bawa yake gudanar da su da zuciyansa ayyukan da bayi suke gabatarwa da zuciyo da zukatansu <clears throat> wannan shi ma ya daga cikin imani kamar <clears throat> su ne kaman abin da ya shafi niyya niyya da muke yi a cikin ayyukanmu na ibada shi ma wato aiki ne na imani kuma aiki ne wanda zuciya ce take yi da kuma ikhlasi wato tsarkake aiki dukkan ayyukan ibada a yi su ga allah shi kadai da kuma almahabba soyayya son allah maɗaukakin sarki da son manzan allah sallallahu alaihi wasallam da kuma son sauran mu'minai da dukkan abin da allah maɗaukakin sarki yake so da kuma dukkan abin da manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake so da dukkan abin da suka yi umarni da aso wannan duka aiki ne na zuciya shi mana daga cikin imani sa'an nan da kuma b shine alinkiyat b bin doka da bin dokoki da yin na wajen yin da'a ma Allah madaukakin sarki da'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka shi ma yana kasancewa ne wato daga zuciya ma'ana mutum ya yi aiki ma Allah tare da jin cewa zuciyarsa ta yarda tana bin wannan abin to duk shi ma daga cikin wato al'amura na imani kuma ayyuka ne na zuciya da kuma wato fuskantar allah maɗaukakin sarki shine al'iqbalu ala allah wa tawakkulu alai da kuma dogaro ga allah maɗaukakin sarki sa'an nan da kuma dukkan abin da waɗannan abubuwa suke lizimtawa na jin tsoron allah maɗaukakin sarki alkhawfu min allah da kuma wato arraja min allah wato fata da neman alheri a wurin allah maɗaukakin sarki da kuma wato dukkan dai sauran ayyuka waɗanda suke na zuciya wanda insha allahu <clears throat> a e, e, shirye-shiryenmu na gaba za mu ambace su insha allahu za mu ɗauki wasu daga cikinsu in kuma samu ɗauke su duka to alhamdulillahi to lallai aikin zuciya yana daga cikin wato lamura na imani ayyukan da zuciya yake yi ta hanyar wato ayyuka na niyya ne ikhlasi son allah maɗaukakin sarki son manzan allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tawakkali ga allah maɗaukakin sarki dogaro gare shi wajen <clears throat> neman biyan bukata da da kuma jin tsoronsa da sauransu duka waɗannan suna daga cikin imani suna daga cikin imani akwai dalilai cikin alkur'ani masu yawa waɗanda suka zo suna tabbatar da wannan daga ciki <clears throat> allah maɗaukakin sarki ke cewa <clears throat> wala ta turidin lazina ya da'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuridu na wajaha ma alaika min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alaihim min shay fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin Allah madaukakin sarki yake hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kar ya kori waɗanda suke zama a masallaci suna ta kiran ubangijinsu bil gadati wal ashi safe da yamma aikin su kenan ba sa wani abu sai kiran Allah madaukakin sarki ba don kuma ba yuridu na wajaha suna neman yardan Allah madaukakin sarki suna yi don Allah don neman yardan sa. Allah ce ma alaika min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alaihim min shay hisabin su ba auren ka yake ba sa'an nan hisabin ka ba auren su yake ba <clears throat> to ashahid shine inda Allah madaukakin sarki yake cewa yuriduna wajhahu yuriduna wajhahu suna nufin neman yardan Allah madaukakin sarki wannan neman yardan Allah madaukakin sarki wato aiki ne na zuciya shine mutum ya yi niyan aikinsa ya yi shi ma Allah kawai shi kadai don haka wannan ayan tana nuna mana aikin zuciya wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da shi wato shine yin niyya da kuma ikhlasi a cikin niyya din wato mutum duk wani aiki na ibada da zai yi ma Allah maɗaukakin sarki ya zama ya yi niyyan neman yardan Allah neman kusaci zuwa ga Allah neman sakamako da lada da Allah maɗaukakin sarki ta nadar akan wannan aiki din to wannan aiki ne na zuciya kuma yana daga cikin wato imani don haka lallai wannan aya tana yi mana nuni ne zuwa ga cewa lallai neman yardan allah da bawa yake yi cikin ayyukansa niyya da bawa yake yi na ikhlasi cikin ayyukansa duka yana cikin imani kuma yana daga cikin abubuwan da allah maɗaukakin sarki ya umarni da shi kamar yadda allah maɗaukakin sarki ke cewa wa ma'umiru umiru illa liya'budullaha mukhlisina mukhlisina lahuddin allah madaukakin sarki ke cewa ba a umurce su da komai ba sai dai su bauta ma allah madaukakin sarki suna masu ikhlasi cikin bautan nasu ga allah shine su tsarkake wannan aiki din su tace wannan aikin daga nufin wani wanda ba allah ba wato su yi niyya niyyan yin wannan aiki ga allah shi kadai ba tare da sun hada shi da wani ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa mukhlisina lahuddin suna masu tsarkake wato addinin su ga Allah madaukakin sarki shi kadai ba tare da sun hada shi da wani ba don haka lallai Allah madaukakin sarki ya umurci bayansa da yin ikhlasi da yin kyakkyawar niyya tsarkakakkiyar niyya cikin dukkanin ayyukan ibada da ya umurce su da su yi masa domin addini gaba ɗaya tsarkakakken addini tataccen addini gaba ɗaya na Allah ne maɗaukakin sarki ala lillahi dinul khalis gaba ɗaya na Allah ne maɗaukakin sarki kuma du <clears throat> Allah maɗaukakin sarki cikin wata ayan yake cewa wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la Allah yake cewa illa btigha'a wajhi rabbihil a'la cikin wannan ayan allah maɗaukakin sarki yana mana ishara ga cewa me wato <clears throat> suna yi ne suna ciyar da dukiyoyinsu ne suna aikin alkhairi ba don neman wata ni'ima a wajen wani ba ba don neman wata ni'ima a wajen wani ba kawai illabtiga a wajen rabbihil a'la face neman yardan Allah maɗaukakin sarki neman yardan Allah wato sun tsarkake niyoyinsu wannan aiki da suke na ciyarwa ba suna neman sakamako ne a wajen wani ba a wurin allah kawai suke neman sakamakonsa suna neman yardansa ne suna neman kusaci zuwa gare shi shine allah ya ce ba suna yi ne don wani abu ba illa bitiga'a wajhi rabbihil a'la wato sai dai kawai neman yardan ubangijinsa wanda yake al'a'ala maɗaukaki sa'an nan kuma cikin wata ayan allah maɗaukakin sarki ya ambaci wani daga cikin ayyuka na zuciya wato bayan niyya da ikhlasi Allah madaukakin sarki yake cewa innamal mu'minuna alladhina innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun Allah madaukakin sarki yana bayanin wato mu'minai waɗanda suke masu cikakken imani waɗanda suke da cikakken imani su ne waɗanda wato waɗanda idan an ambaci allah maɗaukakin sarki wajilat qulubuhum zukatansu sukan raurawa sukan tsorata tsoron allah maɗaukakin sarki kan kama zukatansu sa'an nan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun kuma idan an karanta musu ayoyin ubangiji ayoyin allah maɗaukakin sarki ayoyin alkur'ani to zadatuhum imanan ayoyin nan sai su ƙara musu imani su kara musu ayoyin nan su kara musu imani su kara musu komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki za su ji hukunce hukunce na Allah madaukakin sarki su yi ƙoƙarin aikatawa su aikata sa'an nan abin da Allah madaukakin sarki ya hana su cikin waɗannan ayoyin su nisance shi sa'an nan ko kuma cikin ayoyin Allah madaukakin sarki ya faɗi manya mai siffofinsa maɗaukaka ya yi bayanin sunayensa da bayanin siffofinsa to za su ga girman allah maɗaukakin sarki sai su ƙara imani hakan sai ƙara musu imani su ƙara sanin allah maɗaukakin sarki don haka cikin wannan aya ɗin allah maɗaukakin sarki ya ambaci wato ayyuka guda biyu daga cikin wato ayyukan zuciya waɗanda kuma suna daga cikin imani wato shine wajilul qalb wa ala Allah wato shine jin tsoron zuciya zuciya ta zaba tana tsoron Allah tana raurawa tana koma zuwa ga allah tana samun wato eh, faza kamar sukan razana su koma zuwa ga allah maɗaukakin sarki zukatan bayi mu'uminai waɗanda suke da cikakken imani sa'an nan kuma wa ala rabbihim yatawakkalun suna kuma tawakkali ga ubangijinsu mu'minai an san su da tawakkali da komawa zuwa ga Allah da dogaro gare shi da neman alkhairi a wurinsa duk abin da ya same su sukan koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wannan shine halin su saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah za ku dogara in kun kasance mu'minai don haka dukkan mu'minai suna dogaro ne ga Allah maɗaukakin sarki sai ya zama wannan tawakkali ga Allah maɗaukakin sarki yana daga cikin ayyuka na imani to waɗannan ayyuka guda biyu wato tsoratan zukata a lokacin da aka ambaci allah maɗaukakin sarki sukan farka su su razana su koma zuwa ga allah maɗaukakin sarki wannan aiki ne na zuciya kuma aiki ne na imani aiki ne na imani sa'an nan dogaro ga allah maɗaukakin sarki shi ma aiki ne na imani kuma aiki ne na zuciya don haka cikin wannan aya ɗin tana tabbatar mana a cikin wannan aya ɗin akwai tabbatar da wato ayyukan imani guda biyu waɗanda kuma ayyuka ne wato na zuciya wanda zuciya ne yake aikata su to don haka suna daga cikin imani shi ne Allah madaukakin sarki ya bayanin waɗannan mu'minai din Allah yake cewa allazina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul na haqqan sai Allah ya faɗi siffofin waɗannan mu'minai waɗanda suke da zukatan su kan koma su tsorata zuwa ga Allah madaukakin sarki an bace sunan Allah madaukakin sarki akwai tsoron Allah cikin zukatan su sa'an nan kuma suna tawakkali zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ce su waɗanda suke tsayi da sallah kuma suke ciyar da abin da muka arzurta su in ji Allah madaukakin sarki sai Allah ce ula'ika humul mu'minuna haqqa waɗannan fa su mu'minai na haƙiƙa mana sune masu cikakken imani su masu cikakken imani mu duba mu gani yadda Allah madaukakin sarki ya ambaci waɗannan ayyuka na zuciya sannan kuma sai ya hada da wasu ayyuka na gaɓoɓi musamman tsaye da sallah da kuma ba da zakka to duk sai ya ce ula'ika humul mu'minun haqqa dan haka wannan ayan tana magana ne akan mu'minai masu cikakken imani waɗannan su ne masu imani su ne mu'minai haƙƙan na haƙiƙa na gaskiya sai kuma Allah ya faɗi sakamakon su Allah ya ce lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim Allah madaukakin sarki yake cewa lallai suna da darajatun inda rabbihim suna da darajoji a wajen ubangijinsu suna da matsayi a wurin ubangijinsu suna da madaukakin matsayi a wurin Allah madaukakin sarki sa'annan kuma suna da gafara a wajen Allah madaukakin sarki Allah zai gafarta musu saboda rahamarsa saboda su ma sun yi da'a ma Allah madaukakin sarki sun bi Allah madaukakin sarki sun yi imani sai Allah ya saka musu da gafara sa'an nan kuma wa rizqun karim kuma suna da arziki wanda yake karim wato mai karamci mai girma mai girma mai ɗaukaka don haka wannan shine sakamakon da allah maɗaukakin sarki zai yi musu a sakamakon yin su ga allah maɗaukakin sarki a sakamakon yin ayyukan imani wanda yake na zuciya da kuma na gaɓoɓi to lallai cikin wannan aya ɗin akwai tabbatar da ayyukan imani wanda yake ayyuka ne wanda zuciya take aikatawa <clears throat> sa'an nan kuma duk allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayanin wani aikin ko kuma shi ne wannan aiki da muka faɗi na wajil shine Allah yake cewa wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un Allah madaukakin sarki yana bayanin bayan sa mu'minai yake cewa su ne waɗanda allazina yu'tuna ma ataw waɗanda suke bada abin da Allah ya basu wa qulubuhum wajilatun ila eh, annahum ila rabbihim raji'un amma a haka suna halin zukatun suna halin raurawa suna halin tsoro cewa za su koma ne zuwa ga ubangijinsu ula'ika yusari'una fil khairati wa hum laha waɗannan fa su ne waɗanda suke wato rige-rige wajen ayyukan alkhairi suke sauri wajen wato ayyukan alkhairi suna rige-rige da ƙoƙarin samun alkhairi da yake wurin allah maɗaukakin sarki don haka waɗannan wato <clears throat> su ne bayan allah maɗaukakin sarki waɗanda wato idan suka yi aiki allah madaukin sarki ya ba su dama suka yi aiki to suna nan cikin wato tsoron cewa za su koma zuwa ga ubangijinsu ne kuma suna ta tsoron cewa me allah madaukin sarki ya karba musu wannan aiki din suna tsoron cewa karfa su yi aikin amma kuma allah madaukin sarki bai karba musu wannan aiki nasu ba don haka wannan aya tana daga cikin ayoyi da ke tabbatar da mana cewa wajil wato wannan aiki na tsoro wanda aiki ne wanda yake a cikin zuciya shi ma daga cikin ayyukan imani yana daga cikin ayyukan imani wanda mu'minai na kwarai suka siffantu da shi to duka waɗannan wato ayyuka ne da suke a cikin zuciyan bayi da ma sauran wato <clears throat> ayyuka na zuciya waɗanda dalilai masu yawa suka zo suna ta bayani a kansu waɗanda suke wajabta tawakkali ga allah maɗaukakin sarki da kuma jin tsoronsa da kuma neman fatan alheri da fatan gafara a wurinsa da kuma jin tsoronsa da ƙasƙantar da kai gare shi wal'inaba da kuma komawa zuwa gare shi duk waɗannan ayyuka ne waɗanda a zuciya wato suke kasancewa duk suna daga cikin ayyuka na zuci duka ayyuka ne na zuciya don haka waɗannan dalilai duka da muka ambata suna nuna mana cewa lallai waɗannan ayyuka da suka zo cikin nassoshi na suna cikin ayyuka na zuciya kuma suna cikin ayyuka na imani don haka imani yana daga cikin hakikanin imani shine wato aikin zuciya aiki ayyukan da allah maɗaukakin sarki umarni da su waɗanda kuma suna kasancewa ne a cikin zuciyan bawa bawa yana aikata su ne da zuciyansa abin da ya shafi ikhlasi da kyakkyawan niyya wajen ayyukan alkhairi da kuma wato tawakkali ga allah maɗaukakin sarki da kuma jin tsoron allah maɗaukakin sarki da kuma zuciyarsu ta raurawa ta kaɗu in an ambaci allah maɗaukakin sarki da kuma wato ƙasƙantar da kai ga allah maɗaukakin sarki ganin girman allah da ƙasƙantar da kai gare shi a zuciya duk waɗannan ayyuka ɗin gaba ɗaya suna daga cikin ayyuka na imani waɗanda kuma ayyuka ne na, zuciya wannan kenan don haka sai kuma aiki na sai kuma abu na hudu daga cikin abubuwa guda biyar waɗanda su ne hakikanin imani abu na biyar shine amalul lisan aikin harshe harshe kamar yadda yana da zance to sa'an nan kuma yana da aiki yana da aiki shi ne dukkanin aikin da ba a yin sai da harshe to waɗannan su ma suna cikin imani kamar me kamar karatun alkur'ani mai girma da kuma da zikiri ambaton allah maɗaukakin sarki da kuma istighfari neman gafara a wajen allah maɗaukakin sarki da kuma wato tuba da addu'a duka waɗannan abubuwa ne waɗanda ake yin su wato da baki ayyuka ne waɗanda harshe ne yake yin su ayyuka ne waɗanda harshe ne yake yin su to su ma gaba su suna cikin suna cikin imani to don haka waɗannan <clears throat> su ma suna daga cikin imani akwai dalilai da dama da suka zo suke bayanin irin waɗannan ayyuka waɗanda harshe ne kawai yake yin su daga ciki allah maɗaukakin sarki yake cewa innal ladhina yatluna kitaballahi wa qamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya ulaika yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun shakur Allah madaukakin sarki yake cewa lallai waɗanda suke karanta littafin Allah maɗaukakin sarki kuma suka tsaye sallah suka ciyar daga abin da muka arzurta su sirran wa a ɓoye da kuma a bayyane to waɗannan yarjuna tijaratan lan lantabur. suna fatan za su samu wato tijara lantabu kasuwanci wanda babu faduwa a cikinsa babu hasara a cikinsa saboda mi allah maɗaukin sarki zai cika musu sakamakonsu kuma zai ƙara musu falalansa don haka da cikin wannan ayan allah ce innal ladhina yatluna kitaballahi sai allah ce lallai waɗanda suke karanta littafin allah maɗaukakin sarki karatun alkur'ani karanta littafin Allah aiki ne amma kuma yana wanda yake kasancewa da harshe da harshe bawa yake yinsa to don haka sai ya zama wannan yana daga cikin wato eh, yana daga cikin wannan ayar tana daga cikin ayar da ke nuna mana cewa ashe dukkanin ayyuka na harshe wanda Allah madaukakin sarki umarni da su suna daga cikin imani sa'an nan kuma duk Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila ya ku waɗanda suka yi imani ku ambaci Allah maɗaukakin sarki an bato mai yawa sannan kuma ku yi masa tasbihi bukuratan wa asilan da safe da yamma don haka zikiri an ambaton Allah maɗaukakin sarki yana daga cikin wato ayyuka na imani shi yasa Allah maɗaukakin sarki umurci mu'minai da shi kuma aiki ne wanda yake kasancewa da harshe sa'annan kuma ya umurce su da yin tasbihi bukuratan wa asila wato da safe da kuma yamma da marece to waɗannan duka tasbihi da sauran zikiri irin abin da ya shafi tasbihi ne ta hamidi ne kabbara ne duka irin waɗannan ayyuka da harshe yake yinsu to dukansu suna daga cikin ayyuka na imani kuma ayyuka ne wanda harshe ne yake yunsu, shi yasa allah maɗaukin sarki ya umurci mu'uminai da shi ya umurci mu'uminai to hakan nan istighfari allah maɗaukakin sarki ya yi umurni da yana ta ya umarni da bayi su rinka neman gafaransa wannan aiki ne wanda yake kasancewa da harshe sa'an nan kuma du addu'a allah ya umarni da bayi su roƙe shi allah ya ce wa ƙala da uni astajib lakum allah ya ce yake ce ma bayansa ku roƙe ni zan amsa muku to duk waɗannan ayyuka ne na imani don haka dukkan ayyukan da harshe yake aikata su dukkan ayyukan da allah madawakin sarki ya umarni da aikata su kuma harshe ne yake aikata su to duka su ma suna cikin suna cikin wato ayyuka na imani su ne kamar waɗanda muka ambata su ne kamar karatun alkur'ani da zikiri da kuma addu'a da istighfari da sauran wato ayyukan da harshe yake yin su wanda kuma allah madawakin sarki ya umarni da su to waɗannan gaba ɗayansu suna cikin suna cikin ayyuka na imani kuma suna cikin hakikanin imani don haka kenan yanzu mun fahimci cewa <clears throat> waɗannan abubuwa guda biyu da muka ambata a wannan haɗuwa tamu lallai mun ga cewa dukkanin ayyuka na zuciya duka suna cikin ayyuka na imani waɗanda allah maɗauki sarki umarni da su misali niyya da ikhlasi da tawakkali ga allah maɗaukakin sarki hakan nan kuma ayyuka da harshe yake yin su na karatun alkur'ani da kuma zikiri da ambaton allah maɗaukin sarki da istighfari da addu'a duka waɗannan suna daga cikin hakikanin imani don haka zuwa yanzu mun samu wato guda hudu daga cikin abubuwan da su ne hakikanin imani don haka a nan muke cewa eh, za mu dakata insha allahu sai kuma halka na gaba inda za mu ci gaba da bayani akan wato abu na biyar wanda kuma shine na ƙarshe a cikin wato abubuwan da su ne wato hakikanin imani don haka muke fatan masu bibiyan wannan shiri masu kallon mu suke kuma sauraro za su biyo mu a shiri na gaba insha allahu muna fatan allah maɗaukin sarki ya sa mu dace sa'annan kuma allah maɗaukin sarki ya amfanar da mu ya sa mu yi ƙoƙarin aiki da abin da muka je wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu don jin tsoron karya ci abinci tare da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 an mutum ya ɗauka cewa wannan tauraron ne kawai ke wannan